Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar je. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ina godiya ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba, nima haka. Ta faɗa daidai lokacin da yake saita motar tasa a kan hanyar da zai fice ya bar unguwar. Sai da ya sha kwanar layin nasu sannan ta shigo gida. Tunda ta shigo gidan kuwa suka haɗa ido da filahi take dariya, shi kuma yana ta famar mata harara. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba.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 Ɗan taɓe baki mama ta yi ta ce ku gama lafiya kun fi kusa ai Kano da Hadeja. Dariyar da Bilkisu take yi wa Saifullahi kuwa ita ce, wani ne ya nuna yana santa har ya buƙaci lambar wayarta. Ganin yana tare da lakcara ɗinsu kuma Bilkisu tana jin nauyin lakcarar nasu. Sai ta karɓi wayar tasa kamar gaske kawai sai ta loda masa lambar wayar Saifullahi. To shine fa wancan ɗin ya ta kira sai ya dinga jin ƙato yana ɗagawa. da ya tambaye saifullahi sai saifullahi ya yi masa bayani aikuwa wannan mutumin ya tilasta sai da aka binciko masa saifullahi ta hanyar lakcaran su bilkisu saifullahi ya je suka tsare shi da tambayoyi aikuwa saifullahi ya kafe a kan cewa bayan lakca babu abin da yake haɗa su da bilkisu ko gaisuwa ma ba sa yi babu wata magana da take haɗa shi tsakaninsa da bilkisu shine suka ce dole sai ya nemo mota. kuma ya zo da ita ofishin malamin nasu ko kuma dai ya nemo musu lambarta. To da lahi ya kirawo ta akan maganar, yana fara yi mata maganar shine ta katse kiran nasa, ya kuma yi ta kira bata ɗaga ba. Wannan dalilin ne tilastawa lahin zuwa gidan nasu da kanshi. Gefen lahi Bilkisu ta sami guri ta zauna tana kunshe ragowar dariyar da take bakinta. Ƙanina, mama ta baka abinci kuwa? Ma samu yi ko kallonta saifullahi bai yi ba ta buɗe baki da nufin ta yi magana sallamar natu ce ta katse ta daga yunkurin da take na magana tana ganin natu sai ta ji wata sabuwar dariya ta ƙara kamata domin ta san yau natin ta shaƙa ba ƙarami ba ita ma natin tuntsirewa ta yi da dariya har ta ƙara ƙaraso gurin da suke zaune wai sai yanzu kika dawo daga rakiyar bilkisu ce ta yi mata tambayar haɗa da kallonta Siririn tsaki na ta ja kafin ta ce, Ai hajiya kaka raina min hankali ta yi yau kan ba ƙaramin jini na ta sha ba. Ke matsa har mama ta jiyo ki. Bilkisu ce ta yi maganar haɗa da kallon ƙofar sito ɗin don mama tana ciki. Kin ga uban yawon da tsohuwar nan ta ja ne muka yi kuwa? Wallahi kamar zamiya da shege. Yau duk wasu tsaffin ƙawayenta sai da talalibo na kabari ne kawai ta bari. Wai mai faru ne da ya Yake ta haɗa rai ne? Natu ta juya akalar zancen nata a ƙarshe. Bilkisu ta kalle shi haɗe da ƙunshe dariyar da take bakinta. ya yi kicin kicin da fuskarsa yana ta famar danna waya hannunsa ta ja tana faɗin zo mu je mu sasanta ƙanina kar a gamu a rana Kin tashi sai fillahi ya yi, ta langaɓe kai haɗe da marere cewa Natifa tana kallon mu, bai ce komai ba hakan yasa ta kuma jan hannun nasa. Hannun nashi ya janye tare da miƙe watse ya nufi hanyar babban falon da za ta sada shi da ɗakinta. A baya ta bishi tana danne bakinta da hannu don gudun kada dariya ta fito. Dakin ta same shi zaune a gefen katuwar katifarsu wadda ake cewa gado huta kusa da shi ta zauna kafin ta ce wai duk a kan batun lambar ne ban sani ba wallahi kin raina min wayo kawai sai ki je ki haɗa ni da mutum ya ta damuna haka ya sanya aka yi ta nemana a cikin makaranta kamar na yi ƙarya ya ƙarasa maganar gami da harararta da ƙyar ta samu ta ƙarasa danne dariyar da take ƙoƙarin fitowa to ya kake so na yi don allah Suna tare da Dr. Bashir ne, ni kuma ina jin nauyinsa sannan kuma ba zan iya ba shi nan bata ba. Wata harara Saifullahi ya sake aika mata, shine kuma sai ki bayar da tawa? To wa nake da shi don Allah. Ta yi maganar kamar za ta yi kuka, hala wannan ɗin ma lambar tawa kika bashi, murmushi ta yi haɗa da girgiza kai. Wannan fa shine ya kai ni asibiti a lokacin da na sami hatsari. Kallanta kawai yake yi ba tare da ya ce komai ba, please ka huce mana. Allah kin ɓata min rai, yanzu ya zan yi to, ka ba shi lambar tawa kawai, amma gaskiya ba zan je ba, ba matsala, zan ji da komai. Da gaske, kai ta ɗaga masa alamar A, ya miƙe tsaye da alamun tafiya zai yi, wai har za ka tafi, zan je na kalli bal ne, sarkin kallon bal. Zan je bal, zan je kallon bal, aikinka kenan. Ki ci gaba da gwasale ni, Allah idan na je Ingila lokacin na zama kamar Messi, a keji zan sanya ki, duk lokacin da zan wuce na riƙa ɗaga miki hannu kamar haka. Ya ƙarasa maganar tasa gami da ɗaga mata hannu alamar bye-bye. Filo ta ɗauko haɗa da jefa mishi ya tsalle gefe ɗaya. Yana faɗin sai na riƙa ce miki yayata na tafi sai na dawo. ta kuma ɗaukan wani filon ta sake jefa mishi cikin zafin nama ya sake kaucewa hakan ya sa ta ɗauki wani filan ta yi kansa a guje hakan ya sa shi ya saurin zurawa a guje yana dariya ita kuma ta biyo bayan shi a korido suka haɗu da mama tana shigowa tsayawa ta yi turus tana kallon lahi da ke tsaye yana dariya sosai yana kallon ƙofar ɗakin bilkisu ita ma kuma ganin mama ya sa ta tsaya ta fasa kai masa dukan da ta yi niyya. ke wa zuciya ta Tsayawa ta yi da filo a hannunta fuska kirtif kamar za ta yi kuka. Wai lafiya kuwa? Ɗazu ka shigo kamar yaƙi ya riga ka ƙofar gida ita tana dariya. yanzu kuma ga shi kai kana dariya ita kuma kamar za ta yi kuka ta ƙarasa maganar gami da riƙe haɓa daga bisani kuma ta taɓe baki inda ta wuce ta rabu da su sosai take mamakin su saboda shakora da take tsakanin saifullahi da bilkisu kamar wasu 'yan uwan juna na jini tun mama tana ɗari-ɗari da tarayyar tasu har ya zamo daga bisani ma ta saki jiki saboda saifullahi yaro ne mai hankali da sanin mutuncin kansa daidai da rana ɗaya ba a taɓa jin bilkisu ta ce ya yi mata ba daidai ba lokuta da dama takan bata labarin ya tare mata faɗa ne ko kuma ya kare mata mutuncinta ya kubutar da ita daga hannun irin 'yan iskan mazan nan na cikin makaranta masu ɓata ruwa ba don su sha ba to ko a ɓangaren bilkisu ma ita ma haka ne tana kallon saifullahi tamkar mace lokuta da dama ma takan manta cewa saifullahi namiji ne bai taɓa yi mata wata magana ta asha ba kuma bai taɓa yunkurin ya taɓa jikinta ba duk kuwa da irin kusancin da yake tsakaninsu da ita lokuta da dama ma ita ce take yunkurin taɓa shi kuma duk da haka bata taɓa ganin yanayinsa ya canja ba sakamakon taɓa shin da ta yi ko da take taɓa shi shi bai taɓa ƙoƙarin taɓa ta ba sau ɗaya ta san ya kamo hannunta kamar yadda take kamo hannunsa wasu lokutan shi ma wani ɗalibi ne irin marasa jin nan yake nuna yana son bilkisun ita kuma san bilkisun ba ta kulawa to wata rana suna zaune kuma suna tare da saifullahi suna jira lokacin lakca ya cika su shiga zaid ya zo akan yana son yin magana da ita amma ta ƙi duk irin lallashi da kuma irin marerecewar da yake mata ufan bata ce masa ba shi kuwa saifullahi ma yi yayi tamkar baya gurin amma zai ɗin ya juya kan Saifullahi yana farfaɗa masa baƙaƙen maganganu. Har yana cewa wai za su haɗu a hostel za su yi maganin shi, wai Saifullahi shi ne yake hana Bilkisu ta saurare su. Shi kuma Saifullahi kallo ma zai ɗin bai ishe shi ba. To sai a wannan lokacin ne Bilkisu ita ma ta tankawa zai ɗin. inda ta ci gaba da farfada masa bakaken maganganu saboda yadda ya faɗa wa saifullahi bakaken maganganu to shine fa zai ɗin ya dawo kan bilkisun nema yake yi mata rashin mutunci irin ya bata kunyar nan wannan dalilin ne sanya saifullahi riko hannunta inda ya ce mata su tafi ba musu kuwa bilkisu ta bi bayansa to shine ranar farko da ta san saifullahi ya taɓa riƙe hannunta ko da ƙoƙarin irin kallon nan na ƙurilla sam saifullahi baya yi mata tamkar dai babu abin da yake birge shi a jikinta ke wasa nake miki fa idan an bani award ma ke zan ba ki riƙa riƙewa ya yi maganar da sauran dariya a bakin shi kwafa bilkisu ta yi ta ce ka taimaki kanka wallahi ya kuma yin dariya tare da faɗin haba yayata ai sai kin zaɓi tim ɗin da kike so na bugawa ƙwallo Tare suka yi dariya, jira ne sallah mu tafi kallon bol ɗin. To je ki sallar ya faɗa haɗe da zama a kan kujera. Aikuwa ta kwasa a guje ta koma ɗaki cikin sanda ya leƙa ɗakin nata, sallar ya ga tana yi. Hakan ya sanya shi ya fito a hanzarce zai fice daga gidan. Wai har za ka tafi, mama ta tambaya daidai lokacin da take baiwa yaro ruwa. E zan je kallon bal ne mama. To a zo a ɗauki abokin taya kallon bal mana. Ana kallo ana cin wani abu ko ana shan wani abu, ai kallon zai fi daɗi ko? Marmishi sannan ya nufi gurin da firij ɗin yake. Kunun aya ya ɗauko gora ɗaya, ka haɗa da dambun nama mana, bai musa ba ya ɗauki dambun naman ƙaramar roba. Dubu ɗaya mama ta miƙa mishi haɗa da faɗin a biya kuɗin kallon ƙwallon. A nan ne fa suka fara gardama da maman. Ganin cewa Bilkisu na ƙoƙarin idar da sallar ta fito, ya sanya shi ya fita waje a guje yana dariya ba tare da ya karbi dubu ɗayan ba. Da ƙarfin gwiwarta ta fito daga cikin ɗaki tamkar da gaske bin shi kallon bol ɗin za ta yi. Ta ci gaba da jefa ƙwayar idananta lungu zuwa saƙo tana neman saifin lahin, amma ko mai kama da shi ba ta gani ba. Ɗaki ta koma ta ɗauki wayarta tana kiran saifin lahin. Kira biyar amma gaba ɗaya ko ƙwaya ɗaya sai fillahin bai ɗaga ba. Iyakaci ya kalla kawai ya yi murmushi, ƙara ya ji alaman saƙon karta kwana ya shigo cikin wayar tasa. Allah ma ya sa a ciko bal ɗin. Dariya ce ta kuɓuce masa ba tare da ya sani ba. Sai da Saifullahi ya dara sosai sosai kafin daga bisani ya mayar mata da amsa. Ba amin ba, Alamar ɗan katun ɗin gatsi ne da ke cikin wayar hannu ta tura masa, shi kuma ya tura mata na alamar dariya. Shigowar mama ɗakin ce ta hana ta mayar da amsar da ta niyyar mai da masa. Ta zira idanu tana kallonta alamun tana jira ta ji abin da za ta faɗa. Je ki ɗauki lodoji guda biyu suna nan a ƙofar sito. Ɗaya hajiya Asiya za ki kai mawa, ɗaya kuma gwaggwanki za ki ba. Tana da baƙi. Cam ta faɗa ta miƙe tsaye tana neman hijabinta. Wacce akwai Maltina a ciki fa ita zaki kai wa gwaggon taku. Babu kowa a tsakar gidan sai Hafsat da take wanke hijabinta. Ko da ta ɗago kanta ta ga Bilkisu ce sai ta kicin kicin da fuskarta ta ci gaba da wankinta. Ita ma Bilkisun ɗauke kanta ta yi tamkar ba ta ganta ba kai tsaye ta wuce ɓangaren gwaggon. Sai da ta gaishe da gwaggon tare da baƙin da suke ɗakin aladabci sannan ta ajiye ledar da take hannunta. Ita kuwa gogon ta tambayar ta jikin nata. Bilkisu ta amsa mata da sauƙi. Tsautsayi ko yawuni baya kwana in ji 'yan iya magana. Daidai za ta wuce kanta ya janyo farin hijabin Hafsa wanda yake rataye a kan igiya. Kasancewar igiyar ba ta da tsayi hijabin ya faɗo ƙasa a kan interlock. Yanda Hafsa ta zaburo ne ya baiwa Bilkisu tsoro ta kwasa a guje ba tare da ta tsaya ba Hafsan haƙuri ba. Ita kuwa Hafsan ta bi ta amma ba ta sami nasarar kama Bilkisun ba. Ta tsaya bakin get tana yi mata irin kashe nan da hannu zan kama ki. Ba ta ce mata komai ba ta faɗa gidan su Aliyu, ita ma Hafsan ta koma gida cike da jin haushin Bilkisun da bata kama ta ba. Hakan nan Hafsa da Bilkisu ba sa shan inuwa ɗaya, Hafsa ta kasance ya ce wurin yayan baban Bilkisu wato baba Hamza, wanda kuma a yanzu haka kasancewar babu baban su Bilkisu, baba Hamza shine yake ɗaukan ɗawainiyar karatun su Bilkisu su duka ukun. Kasancewarsa babban ɗan siyasa wanda a yanzu haka yake neman takarar ɗan majalisa, kuma ga dukkanin alamu zai samu kasancewarsa mutum ne wanda yake da mutane. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, kuma mu miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko tun daga na ɗaya har zuwa na biyar, Aishat ke da kwamen na farko a cikin littafin da horar mutum kashi na hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. shaibu Umar daga jamhuriyar Nijar ke da kwamen na biyu a cikin littafin da huwar mutum kashi na hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka. Shashidat Abubakar Abubakar ke da kwamen na uku a cikin littafin da huwar mutum kashi na hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Aishatu Abubakar ke da kwamen na hudu a cikin littafin da huwar mutum kashi na hudu. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki.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 Ga masu buƙatar karanta rubutattun littattafan mu kuma, za su iya ziyartar mu akan adireshinmu www.arewamagicnews.com.ng. Sambana suna akan kina kokan kauna ga idanuwa za su makance, san ba fata ga kunnuwanki su kurince, kan saurare. I'm ka amince